Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 28 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mu kanan labarai. Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya da WHO sun kammala makonni biyu a killace yau Alhamis a garin Wuhan na China, inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda nobar COVID-19 ta faro. Babban jami'in diplomasiya Amurka Anthony Blinken ya nuna alamun cewa takunkuman da Amurka ta saka wa Iran za su ci gaba da kasancewa har na wani tsawon lokaci. Shugaban kasar Tanzania John Magufuli ya gargaɗi ministan lafiyar shi da cewar kada yi saurin karɓa allurar rigakafin annobar coronavirus yana mai cewar babu tabbacin rigakafin na da inganci ko kuma yana aiki. Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu sharhi kan harkar tsaro a Najeriya na yin kira da a samar da dokar da za ta rika sakawa manyan hafsoshin sojin kasar wa'adi da yadda sabbin da shugaba Buhari ya nada suka kama aiki. wasu kasashe ba ma za a tsaya ana wannan rigimar ba saboda me yasa shi kan shugaban kasan akwai dokan da aka sa mushi cewa idan mutanen nan suka yi shekara kaza za a cire su idan kuma za ka kara musu ne sai aka sa ka'idojin da dole sai waɗannan ka'idojin suna ciki sannan za ka kara musu girma sannan kuma har ila yau a Najeriya a yayin da ake ci gaba da fama da matsalar hare-hare 'yan bindiga da garkuwa da mutane domin kuɗin fansa Abokin aikinmu Haruna Shehu Marabar Jos ya tattauna da kwamishin harkokin tsaron cikin gida na jihar Kaduna. Wannan matsalar ta fara ne a tsakankanin al'ummar Filani wato makiyaya. Akwai wasu gungun mutane wanda zai ta korar shanu ba su da dukiya suna zuwa gurin suna zuwa ah, rigage ko kuma garuruwa musamman a karkara inda da yawa daga cikin al'ummar filani suna da dukiyarsu na dabbobi baya ga haka aisha ta sula na nan tafa da shirinta na lafiya uwar jiki za kuma muka muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu kuke aika mana ta hanyar imel amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killacewa Alhamis a garin Wuhan na China, inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar COVID-19 ta faro. Tawagar ta ƙasa da kasa ta hau motar bas bayan sun fito daga otal ɗin yau da rana. rana wadda ta shafa watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na kasa da ƙasa. Ta yawa alkawarin bawa masu binciken damar yin aikinsu yadda ya kamata. ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko hukumar ta who ta ce dalilin yin wannan aiki ba wai a ɗaura laifin annobar ba ne akan wani amma don a gano yadda ta fara domin a kare a kuma yaƙi barkewar cutar a nan gaba muna neman amsa ne don kare gaba ba mu kama mai laifi ba ko mu ɗaura laifin kan mutane ba Mike Ryan babban jami'in hukumar ta WHO ya bayyana haka a farkon wannan watan na Janairu. Babban jami'in diplomasiya Amurka Anthony Blinken ya nuna alamun cewa takunkuman da Amurka ta saka wa Iran za su ci gaba da kasancewa har na wani tsawon lokaci yayin da hukumar Washington ke jira su ga ko Iran ta daina keta yarjejeniyar da aka kulla ta 2015 da manyan kasashen duniya kafin ta sake shiga wannan yarjejeniya da gwamnatin da ta shuɗe ta fice. yayin da yake magana a jiya laraba a taron manema labarai na farko tun bayan da aka rantsar da shi sakataren harkokin wajen amurka blinken ya ce amurka na da sauran tafiya wajen cika alkawarin da shugaba joe biden ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na sake shiga wannan yarjejeniya wanda ake kira jcpoa a takaice tun a shekarar da 2019 iran take kare yarjejeniyar ta jcpoa wacce ta dakila ayyukan shirin kera makaman nukiliyanta a matsayin martani kan ficewa daga yarjejeniyar da tsohon shugaba Donald Trump ya yi wanda ya gaban kansa ya tsaurara takunkuma a kan hukumomin Tehran. Sojojin Myanmar masu karfin fada sun ki cire batun yiwuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka magudi a zaben kasar na shekarar 2020 yayin da kwararru suke yin gargadin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar demokuraɗiyyar kasar. wacce ta farfado daga mummunan mulkin sojan shekaru goma da suka gabata. To a gaida Muhammad Hafiz wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniyar. To kamar da kuka ji a farkon shirin yayin da sabbin manyan shugabannin rundunar sojojin Najeriya da shugaba Buhari ya nada suka kama aiki masu sharhi kan harkar tsaro na ganin kamata ya yi a yi dokar da za ta rika saka manyan hafsoshin wa'adi don gujewa zaman su a mukamin na tsawon lokaci da bai kamata ba. A farkon makon nan dai shugaba Buhari ya sauke manyan hafsoshin sojin kasar duk da cewa a baya ya ƙi jinkirin da jama'a da 'yan majalisar dokoki suka yi ta masa na ya sauke su. Daga Abuja ga rahoton Hawa Umar Kimanin shekaru biyu kenan 'yan Najeriyar ciki har da 'yan majalisar dattawa da wakilai ke fatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kwaɓe manyan hafsoshin daga mukamin su. Duk da mutane na cewa an makara amma da babu gara ba daɗi sun yi fatar shugaba Buhari a sauran wa'adinsa na mulki zai rika ɗaukar shawarar jama'a kan mahimman lamura. Ɗan majalisar wakilai Kasimu Bello mai gari ya ce duk da azamar shugaba Buhari ta yin aiki amma ƙarewar basiran tsoffin hafsoshin ya hana samun nasara nasarar kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Amma gaskiya magana shine wa'annan shugabannin tsaro da lokacin da suka shigo sun shigo da hazaka sun yi kokari sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa sun gaji basira su ta kare ba su da wani sauran abin da za su iya tabukawa dan Najeriya ni sabon zubi su irin nasu rawan mu gani. Hakanan shi ma sakataren labarin APC a jihar Kebbi Alhaji Sani Dododo ya kyautatawa shugaban tunani cewa ba mamaki yana jiran sai lokacin da ya dace ne ya jawo jinkirin sauyin. An sha mace shugaban kasa ya jaye su ya kawo wasu. To yana yi wakil zama na tsohon rita janar shi ya san abin da yake gani wa'yan mutanen nan mu gani ba kuma yanzu ana tahiya ne ba analog ba ana tahiya ne digital ma'ana ana tahiya mai yatsu ba mai dungu ba Guruf Captain Sadiq Garba ya buƙaci 'yan Najeriya su tsara dokar da za ta ƙayyade wa'adin mulkin manyan hafsoshin. Wasu ƙasashe ba ma za a tsaya ana wannan rigiman ba. Saboda me yasa shi kan shugaban ƙasan akwai dokan da aka sa mushi cewa idan mutanen nan suka yi shekara kaza za a cire su. Idan kuma za ka ƙara musu ne sai aka sa ƙa'idojin da dole sai waɗannan ƙa'idojin suna ciki sannan za ka ƙara musu girma. So ka ga a dokanni a wasu ƙasashen ba ta bar abun a buɗe ba. To amma a gaskiya a Najeriya abun a buɗe yake. Shi shi yasa idan ana maganar shugaban kasa ni a matsayina ina cewa to idan an ce ba za su ba ko kuma laifin majalisa saboda wake doka ai ba shugaban kasa ke doka ba majalisa suna damar su doka to a yanzu a gaskiya babu wannan dokan idan muka duba wasu kasashe saboda komai koyon shi muke yi sojan ma gaba daya tura suka kawo mana shi in ka dauke yanzu alal misali america abin da yake a rubuce a cikin doka shine irin waɗannan manya-manyan mukamai na soja shekara biyu za su dokar su ta ba shugaban kasa karfin shine zai ce na sa wane amma wannan mutanen da sai sa su kuma majalisa sai suka sa mishi makari sai wani mai kaza mai kaza za ka sa. Ana kyautata fatar sabbin hafsoshin karkashin tsohon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram janar Leo Irabo za su dage wajen sauya lamuran tsaro da suka taɓarɓare don kar jama'a su dawo daga rakiyar su Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya. gobe kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karashen labaran duniya Babban kasar Tanzania John Magufuli ya gargaɗi ministan lafiyar shi da cewar kada yi saurin karɓa allurar rigakafin annobar coronavirus yana mai cewar babu tabbacin rigakafin na da inganci ko kuma yana aiki a lokacin wani jawabinsa jiya laraba a yammacin kasar. magafuli ya nuna ta baba ko rashin amincewa da magungunan da kasashen turai suka hada ya kara da cewar idan har turawa suna iya samar da magani da sun samar da magungunan cutar kanjamau da tarin fuka da sun zama tarihi haka da an samar da maganin zazzabin cizon sauro da ciwon daji magafuli ya umarci ma'aikatan lafiyar da cewar kada su fara amfani da maganin har sai kwararru a kasar ta tanzania sun tabbatar da ingancin rigakafin ya ce tanzania ba za ta zama kasar da za a yi gwajin allurar da ita ba shugaban da ya ayyana kasar da cewar ba su da annobar coronavirus babu kuma wanda ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar a yau alhamis kotun kolin pakistan ta wanke dan kasar birtaniya da aka yanke hukunci a shekarar 2002 bayan da aka same shi da laifin shirya sacewa da kuma filla kan dan jaridan nan na amurka daniel pell kotun ta wanke ahmad umar sheikh da wasu 'yan kasar pakistan uku na gaba ɗaya tuhume-tuhumen da ake musu a shari'ar inda ta ba da umarnin cewa a gaggauta sakin shek da sauran mutane uku daga gidan yari idan babu wata shari'a a kansu sai dai mutanen hudu sun shafa shekaru sha takwas a gidan yari a pakistan saboda mummunan kisan da aka yi wa ɗan jaridan nan na wall street journal kotun yaƙi da ta'addanci a lardin sindhi na pakistan inda laifin ya faru shekaru sha takwas da suka gabata ta yanke wa shek da aka haifa a birtaniya hukuncin kisa saboda kashe Pell an kuma yankewa abokanan nasa hukuncin ɗaurin rai da rai. ake ci gaba da faman matsalar har-haren 'yan bindiga da garkuwa da mutane domin kuɗin fansa a Najeriya a baya-bayan nan Fulani makiyaya na fuskantar manyan kalubale inda ake far musu a wasu sasan ƙasar saboda zargin su da ake yi. Sai dai a wata hira da abokin aikin aikinmu Haruna Shehu Marabar Jos da kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Kaduna Samuel Aruwan ya ce dole ne a rika yi wa Fulani adalci domin su ma abin yana shafan su sosai. Ya fara ne da duba asalin matsalar. Wannan matsalar tana da daɗan tarihi ba matsala ce wadda ta kunno ka cikin 'yan shekarun nan ba a'a matsala ce wadda ta fi shekara goma wannan matsalar ta fara ne a tsakankanin al'ummar filani wato makiyaya akwai wasu gungun mutane wadda suke ta korar shanu ba su da dukiya suna zuwa gurin suna zuwa ah, rigage ko kuma garuruwa musamman a karkara inda da yawa daga cikin al'ummar filani suna da dukiyarsu na dabbobi to sai ya kasance wa'annan gungun barayin masu kore shanu suna ta masu zalunci suna sata dukiyoyin al'ummar a filani wadda suke karkara to kuma a wannan lokacin sai ya kasance gwamnati bata damu da wannan matsalar ba su waɗanda ake sace masu dukiya ana ta talautar da su sannan kuma daga baya su waɗanda suke wannan korar shanun ya kasance cewa sun fara aiki da makamai domin sun zo sun fara samun turjiya su wadda suke korar shanun nan suka zo suka fara gwama wannan abin da suke yi da kuma satar masu shanun su kai su jeji sai idan iyalan masu garken dabbobin nan in san sai da sai a basu a kuɗin to dai haka wani abin yana da canja salo har ya kai inda suka fata tare hanyoyi ya kai yanayin da suka tsallako daga al'ummomin filani suka shiga wasu al'ummomin su filani wadda ake kore shanansu babu wani zai tsaya musu babu wanda zai tabbatar babu wata tsari kamar inda na yi magana aka inda za a nemo musu su wani lokaci in ma suka je gun jami'an tsaro babu wani abu wahala a suke al'ummar filani wadda sai zaune a nan kusa wadda su ma ɗin basu ji ba ba gani ba sai ga an far masu ya zama wajibi a sake datse a dakile hanyoyi inda ake safaran miyagun makamai ya zama wajibi al'ummomi su san cewa baba kona ba ne ne ke garkuwa da mutane ba ya zama wajibi su maɗin a masu adalci ya zama wajibi a samu isassun jami'an tsaro sannan gandun daji da kuma sauran wurare wadda babu alamomin jami'an tsaro ko kuma babu alamomin gwamnati a tabbatar da cewa an samu hukumomi a wa'annan a wuraren domin wa'annan mutanen a irin wa'annan yanayin suke ta cin kararsu babu babbaka. Samuel Aruwan kenan kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Kaduna. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma ga Aisha Sule da shirin lafiya uwar jiki. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kula. ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu. To a cikin wannan shirin za mu yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa. Me ke kawo zazzabin lasa? Alamomin cutar da kuma uwa uba. Menene rigakafin? Don amsa waɗannan tambayoyi, wakiliyar mu Hawa Umar ta zanta da Dr. Lawal Isa Tahir, ƙwararren likitan yara da ke Abuja. Sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa. Masu saurare bar kamar da wannan lokaci. Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral uh, fevers wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini kuma kwaya cutar uh, lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa. Da farko cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin ma'aunin celsius kan iya kai wajen talatin da tara arba'in abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba. Ka yi bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa su kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cuta? To waɗannan kwayoyin cuta suna rayuwa a ci da wani bera beran nan kuma yana da dan bambanci kaɗan da beran gida yawanci beran daji ne ah, yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai ah, multimamet sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama za ki ga idan kina tafiya a kan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da yasa kenan sai beran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya hadu. da abincin wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu berayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan su ya zo ya hadu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai ya kasance ta ya duke nan ta wannan hanya misali da kai bayani ko bera yi fitsari akan abinci aka zo aka yi amfani da wannan kayan abincin shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu ta takan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaduwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan kan iya daukar lokaci ba ta nuna ba wasu tana iya nuna cikin dan kankanin lokaci kwana biyu zuwa kwana biyar amma ta kan iya kai har sati uku bata nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba ta tare da an sani ba. Kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a. To shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya yada ta saboda haka zai iya misali amfani da ban daki ya taba handle din eh, mabudin kofa wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba sai ya kasance an yada ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma shin cutar zazzabin lasa kan shafi yaran da suke cikin ciki idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwa jariri ya samu saboda yadda alakata da jaririn nan to amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya mahaifiyar yaran matukar ta kamu da wannan cuta har cuta ta kamu to da wahala har ta iya haife yaran zai kasance saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan tashin hankali ne jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan hali. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa shin tana da rigakafi to gaskiya rigakafin ta na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci sannan kau da waɗannan beraye sannan yanayin yadda mutane ke shanya abinci da abubuwan da ake amfani da su abinci a bakin titin nan da kone-konen daji da ake koro berayen na suna shigo cikin gari su ne abu na farko da za a yi ya kasance wanke hannu Eh, mutane suna wanke hannu matuka a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci misali kayan kicin an amfani an wanke su to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su ma'amala da wurin abinci a rinka rufe shi ruwan sha a rinka rufe shi a kuma kare yadda ake samun ruwan shan kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafa da sauransu. A yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya? To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. Kwana-kwanan nan za ake ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda ka tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba. Likita wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta. To duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan, kada 'yan uwa su ce bara a bar shi a gida. da bukatar a kai shi asibiti don idan asibiti an tabbatar da cutar nan to su din da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi sannan kuma a kare yaduwar ta daga cikin al'umma sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta akwai matakan da ya kamata a ɗauka yana da hatsarin gaske don ko bayan mutuwa shi a ɗan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yada cutar nan ga mutane. Mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi yakan kashe cuta misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bar shi sanyi kafin a sha. Shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne? Wuta za ta iya kashe kwayar cuta to amma misali ce an dafa abincin na abincin lafiya lau amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala to kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan ma'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su sannan a san dai da za a guji ma'amala tsakanin beran da al'umma to likita za a iya cewa kenan cutar zazzabin lasa tana da kamaci kamanceceniya da cutar ebola? eh tana da kamanceceniya da ita shi yasa dukansu ake kiransu hemorrhagic viral fever wato dukansu suna da yanayin kasancewar na ɗaya dai jinsin virus ke kawo su na biyu suna kawo zubar da jini kuma suna da suna kisa matuka na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci. Cutar nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa ga kuma illolin da take kawowa don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma aka rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta wani mataki hukumomin lafiya suke ɗauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan. To a har kullum za ki ga ta kamfen akan kula da tsaftar abinci da sauransu saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci da tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama kuma za ki ga gidajen rediyo kamar naku da sauransu ana ta kokarin wayar da kan jama'a a kan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan yana da matukar amfani shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar Eh akan samu wanda suka rayu a wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani wani lokacin tabin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa da sauransu amma akan warke kuma a ci gaba da rayuwa. Takan yi haifar da matsala na dindindin akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din bata bar musu wata matsala ba. To da fata an gamsu kuma za a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta ta lasa. Godiya gare ki Hauwa Umar da Dr. Lawal Isa Tahir. Ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Madalla a gaida Aisha Tusle. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko da muka samu a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga wato abubakar hayala kwaja da bala na yashi dukkan su a jihar kogi suka ce tabbas mun yaba da matakin da gwamnonin kudu maso yamma suka ɗauka na janye wa'adin da suka sanya wa fulani makiyaya da su fice daga yankinsu ba don komai ba sai don kaucewa ƙurar da za ta biyo bayan hakan wadda ka iya zama barazana ga zaman lafiyar 'yan najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Da fatan Allah ya ƙara mana fahimtar juna a koda yaushe. Amin, summa amin. To shi kuwa abubakar amfuri lakwaja cewa ya yi. Shakku babu ba mu ji mamakin matakin da 'yan kudu maso yamma suka ɗauka na janye yunkurin kan korar Fulani makiyaya daga yankinsu don matakin ya ci karo da dokar tsarin mulkin Najeriya. Wacce ta baiwa kowane ɗan Najeriya cikakken 'yancin zama a duk inda ya ga dama a faɗin Najeriya fatan Allah ya ganar da mu tare da fahimtar juna. To sai kuma saƙo na gaba daga Hafizu Balarabe Gusau shi kuma cewa ya yi to ba hangen dala ba ne shiga birni da fatar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu nan take wajen sauya manyan jami'an tsaron ƙasa al'ummar Najeriya mu ga sauyin ci gaba da kakkaɓe musu aikata miyagun laifuka a sassan Najeriya baki ɗaya. To sai sakonmu na ƙarshe da muka samu daga Muhammad malaminta mai ɗinki unguwar alheri zuru. Shi kuma cewa yayi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar kullum yau ma ina son yi amfani da wannan dama da kuke bamu domin in jajanta wa al'ummar ƙauyen mun haye na ƙaramar hukumar danko wasago da ke jihar Kebbi inda waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kai wa tawagan 'yan sakai wanda har ya kai ga mutuwar mutum sama da talatin ciki har da sojoji biyu daga ƙarshe muna addu'ar allah ya tona asirin waɗannan 'yan bindiga kuma allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a wannan ƙasar tamu amin sun amin to ma dalla mun kuma kore da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni to yanzu kuma ga hafiz ya dawo da labarai amma fa a takaice masu bincike na hukumar lafiya ta duniya who sun kammala makonni biyu a killacewa alhamis a garin wuhan na china inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar covid-19 ta faru, tawagar ta kasa da kasa ta hau motar bas bayan sun fito daga otal din yau da rana Tana wadda ta shafa watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na kasa da kasa, ta yawa alkawarin bawa masu binciken damar yin aikinsu yadda ya kamata ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko babban jami'in diplomasiyya amurka anthony blinken ya nuna alamun cewa takunkuman da amurka ta saka wa iran za su ci gaba da kasancewa har na wani tsawon lokaci yayin da hukumomin washington ke jira su ga ko iran ta daina keta yarjejeniyar da aka kulla ta dubu 2015 da manyan kasashen duniya kafin ta sake shiga wannan yarjejeniya da gwamnatin da ta shuɗe ta fice. Sojojin Myanmar masu karfin fada sun ki cire batun yiwuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka magudi a zaben ƙasar na shekarar dubu biyu da ashirin yayin da ƙwararru suke yin gargaɗin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar dimokuraɗiyar ƙasar wacce ta farfaɗo daga mummunan mulkin sojan shekaru goma da suka gabata. Usan Suu Kyi ta jam'iyyar National League for Democracy ta lashe zaben takwas ga watan Nuwamba da gagarumin rinjaye. Thomas sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, jihar Kamaru da Chadi. Wato daga zarabi ke na agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya da gabatarwa. sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya sai mu haɗa mu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.